قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم أم taftarun. الله تفترون كتشيمو ودنا مشركي ya kai wannan manzo, ku bani labari dangane da ni'imar da Allah ya muku na saukar da arziki, amma sai kuka yi aiki da shi a kan son zukatanku, kuka haramta wani sashi, kuka halatta wani sashi. To ka ce masu, shin Allah ne ya muku izini cikin halatta abinda kuka halatta na haramta abinda kuka haramta, ko dai ku ne kuke ƙirƙirar ƙarya ku jingina masa.